ورحمة الله a muna cikin watan sha'aban hijira tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya kuma muna gabatar da sallan juma'a na biyu insha ta'ala a cikin wannan wata mai albarka yau muna nawa ga watan muna sha ɗaya ga wata ko wani abu mai kama da haka a sati da ya gabata mun yi sallah ran hudu ga wata da cewa sallan farko a wannan wata kenan a da fatan azumin sha'aban ana nan ana kokarin gabatar da abun da Allah ya da ikon gabatarwa a na biyu kuma kada mu manta da yin addu'a na alkhairi Allah ya isar da mu watan ramadana a cikin imani a ɗabi'a ce ta magabata kuma hali ne nasu sukan roki Allah ya isar da su watan ramadana a imani bayan ramadana sukan yi kaman wata shida suna roƙon Allah ya karbi bazin da suka yi a watan ramadan saboda yin aiki daban karba daban a dan adam yana yi amma babu wanda ke da yakinin har a yanzu abun da yake an karba ko ba a karba ba kawai muna lalume ne a cikin haske Allah ya samu dace ayyuka da muke Allah ya karba Allah ya isar da mu watan ramadana a cikin imani Allah ya samu cikin jama'ar da za a gafarta wa kurakuransu a wannan wata ya samu cikin jama'ar da za a karbi ayyukansu na kwarai a wannan wata muna roƙon Allah bayan wannan gafara kuma Allah ya tabbatar da mu a cikin yan aljanna har zuwa ƙarshen rayuwar mu lokacin da Allah ya kaddara a khutba da ikon Allah na magana akan hatsarin kisan kai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana wa'azi wa sahabbansa radiyallahu an yana bayyana musu alamomin tashin kiyama daga ciki sai ya ce za a samu alharjiya ya waita a cikin alaman tashin kiyama sahabbai suka ce menene alharj ce shine alkatil za a samu yawan kisan kai yana faruwa cikin al'umma wannan alama ne na tashin kiyama akwai jama'ar da kashe a yaƙi kwaya ɗaya a duniya da aka yi wata rana wata ƙasa ta kai hari kan wata ƙasa adadin jama'ar da aka kashe ya fi adadin jama'ar da aka kashe tun daga farkon musulunci zamanin sahabbai har zuwa ƙarshen zamanin tabi'ai a rana ɗaya kashe waɗannan mutane ga kisa na mugayen makamai yau za a yi nuclear bomb nuclear material da za a jefa akan mutane irin wanda aka jefa a Hiroshima tun 1946 zuwa yanzu kusan shekara 64 har a yau ana aihuwar mutane marasa lafiya waɗanda aka jefa a can sun halaka wanda suka saura suka sheki iskar har yau za a ga wasu a makance ne wasu sun zama guragu kuma har yau suna haifan 'ya'ya makafi guragu din yadda suke saboda tasirin wannan abu idan muka dawo lokali cikin al'ummar da muke rayuwa a Najeriya za mu ga kisan kai yayi yawa abin da zai faranta maka rai ya baka sha'awa shine duk duniya babu addinin da ya nuna muhimmancin kare rai irin addinin musulunci kuma kare rai fa hatta ran wanda yake ba musulmi ba in dai ba laifi yayi na hukunci ba addinin Allah ya kare ransa karewa da ya kai matakin da musulmi ma in ya kashe wanda yake ba musulmi ba a bangaren zalunci Allah ya ce annabi ya ce ko kanshin aljanna ba zai shaka ba gobe kiyama akwai addinin da ya ba mu kariya irin wannan duk duniya babu wani addini da ya adalci na kara rayukan innocent non-muslims ko kuma innocent mutanen da ba sa cikin addinin kamar addinin musulunci duk duniya babu addinin duk duniya babu wani addinin da ya wannan babu addinin da ya nuna cewa in ka kashe rai kamar ka kashe al'umma ne gaba ɗaya kamar addinin musulunci Allah ya ce in ka kashe mutum ɗaya zai zama kamar ka kashe al'umma ne in kuma ka zama sanadiyar rayuwar wani Allah zai baka ladan kaman ka rayar da al'umma ne gaba ɗayanta yau mu duba irin kisan kai da ke gudana cikin al'umma daga gaske na farko akwai kisan kai na sihiri kisan kai na sihiri ya zama ruwan dare sai dai kawai in bai shafe ka ba ko kuma baka daga cikin wanda za a kawo kuka gare su malam muna neman addu'a ko muna neman taimakon kaza da ya sauwaka. a kwanan nan ga waɗanda suke karanta jarida ko suke jin labarai na rediyo wani ya ce mun an faɗa a rediyo wani mutum da aka sato daga nasarawa state zuwa nan cikin jihar bauchi kuna da labari ko wanda yake harkan sayan awaki aka sace shi aka kai shi wani gida yace a cikin ƙauyuka ko kuma cikin jeji na garin nan yace ya zauna a gidan ashe ba abin da ake sai yanka mutane har an kama shi an ɗaure shi za a yanka suka ce wannan bai maiko ba a bari sai ya ci abinci ya ƙara ba yace a cikin gidan na rana ɗaya ana shigo da mutane goma sha kawai a yanke kawunansu a farka cikin a zubar da kayan cikin a wani wuri a cire al'aura a ajiye a wani wuri a cire ido a ajiye a wani wuri a cire zuciya a ajiye a wani wuri yace gaba ɗaya tsawon lokacin haka yayi yace gaba ɗaya rayuwar da a cikin wurin gabanin Allah ya kubutar da shi naman mutum yake ci nama na 'yan adam ake yanka naman ana bayarwa nama ya zauna ya ce tsawon lokaci akan nama yake rayuwa nama shine abinci a wurin jinin mutane shine ruwan da ake sha ake rayuwa an duk wurin da ya fada cikin jihar Bauchi ya fada cikin bayan gari don da ya samu ya kubuta ya ce gudu ya ce a jeji har ya iso wani kauye kuma ya samu a cikin jihar yake kuma nan aka kawo shi bayan nan yace akwai ɗaki na yara ƙanana ne wata rijiya bai taɓa leka ba sai ranar da ya je leka ashe yara ƙanana ne kawai ake zuwa ana yanke su ana taran jinin ana sihiri da shi da tsafi ana zuba gawawakin su a ciki yace kullum haka ake kawo jama'a a kawo goma ashirin talatin a yanka a cikin al'ummar da muke rayuwa kuma a cikin garuruwan da muke rayuwa wasu jama'a sun koma bayan gari sun zauna suna ɗaukar rayukan mutane suna zuwa wurin suna cimma wani abu na sihiri ko na manufa ta duniya mun ga kwanan nan an kama wasu masu laifi a nan jihar uh, jigawa babban mutum aka kama da cewa shi ya sa wasu mutane su je su yanko masa kai suka yanko kan suka kawo gidan sa aka zo aka kama na me na yin sihiri wanda ya yanko kan ya rasa yadda zai yi kan da ya yanko na ainihin yar matarsa da ya aura da ita ne yar matarsa ya je yanke kan ya kawo kuma ga kan an kama an same shi duka don a sihiri a cikin abuja kwanan na ce a kama zina take yi waɗanda suka yi zinan da ita suka kama ta a hotel suka duba al'auran da suka ce shine irin al'aurar da wani ya ce a kawo masa dan yin sihiri za haka bayan zina za su kashe ta daga wajen hawa na hudu ta dirko ta windo ta kakkare aka kama su suka kuma amince da su suka zo su yanke al'aurarta zinan laifi ne amma kuma kisan kan ya mafi laifin zinan girma duka wannan a cikin al'umma ne da muke rayuwa mutane da dama yau saboda neman kuɗi ko neman mulki wallahi da yawa sun manta da cewa Allah ke bayarwa belief ɗinsu shi shine da barbarinsu da wayansu da yan sihiri mafiya yawa an kaji an ce malam wani a wurinsu malamin da ke musu sihiri ne ko tsafi amma ku malaman da ba sihiri za ku yi ko tsafi ba ba a bukatan gudumawar ku sai a wurin da da min zalika ku kuke gari rikici zai faru to ku sa baki ayi hakuri anan aka san amfanin mutane to waɗannan fa misalai ne na kisan kai na na me na sihiri kaɗan daga ciki wanda idan za mu ba da misalin ba za su ƙare ba wannan gida ɗaya ne wani ya kubuta ya zo ya ba da labari ga abin da ya faru ga halin da ya samu kansa yaya ga jama'ar da suke bata babu labari ko kwanan nan nan akwai wani ajiyar e Kano a kama shi a kai za a yanka haka Allah ya kaddara ya kuɓuto daga jihar Kano da to waɗannan wanda suka kuɓuto ne suke bada labarin mai suka gani yaya ga wanda ba sa kubuta jama'a da ake cewa yau sun bata cikiya da sanarwa a rediyo a tv a jarida ba za su irgu ba jama'a ake ɗiba ban jama'a ko da ake kamawa gatan su ma bai kai a je rediyo a cewa ne a bata ba ko tv amma je rediyon a bada cikiya wai wannan ma kana da gata ne amma jama'a nawa suke bata babu ma wanda ya sani a cikin al'ummar da muke rayuwa a cikin da ko muna roƙon Allah ya albarka haka ba tare da an gyara ba na biyu ga kisan kai na siyasa Allah ya jarrabe mu ga kwanakin siyasa sun tunkaro duk mutumin da kwanakin suka tunkaro sai wanda Allah ya kare shi yadda ake farka cikin mutane waɗanda ma ba su da alakar da siyasa akan hanya haka kawai za a ba wasu yara kuɗi su sha ƙwaya su sha su sha indian him su sha kwata su ji bula su sha ba su da aiki zai farke mutane kuma ga sunan fa matasan nan duk ƴaƴan musulmai ne duk garin da kaje an canja musu suna yau a nan garin me ake garin su za a ce maka yan sara suka in ka je gombe za a ce maka yan kalare in ka je maiduguri ikoma kuma ake ce musu gaba daya in ka je kano za a ce musu yan daba ka je katsina za a ce musu kawaye in ka je sakwata za a ce maka area boys idan ka je zamfara za a ce maka yan torore da makamantan sunaye dukkaninsu kashi 99 cikin 100 'ya'yan musulmai ne ba su da aiki sai kisan kai wani naira dubu ɗaya za a bashi a wuni amma zai iya kashe kowa a cikin su akwai waɗanda sun kware da idan ana harka siyasa gida ake tura su je su kashe wani kuma an san su je ku kashe wani za a baku kaza su je gida su haura gidan wani a dare su kashe shi mutane nawa a kwanakin siyasa a kashe a garuruwan mu ba za su irgu ba haka kawai wanda ne matsayi za a kashe wani shine ciyaman din kamfin na wani za a je a kashe shi da kisan ya kare tsakanin yan jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ne NPDP, ANPP, AC, AD, DPP, CPP da makamantansu. To yanzu abin takaici kisan ma a cikin jam'iyya da ana yi. Don jam'iyyar kuma ta sake samun wani sharri a cikinta, ita kanta gurub gurub ne a cikinta. ‘Yan gurub kaza a cikin jam'iyya ɗaya ba sa ko ga maciji da ‘yan gurub kaza. ‘Yan tim ɗin wane ba sa ko maciji da ‘yan tim ɗin wane. Fati ɗaya ne zaka ji an ce su suwa kake ciki. kuma a ciki har yaƙi ake da juna duba irin yaƙin da NCPC suka nemi kwanakin baya ko Street da makamai kuma musulmai ke tunkarin ƴan uwansu juna musulmai kuma wai an dawo daga kotu ne fa amma kuma kowa ɗauki makami ya tunkari ɗan uwansa musulmi annabi bai ce idan musulmi da musulmi suka tunkari juna da makami wanda ya kisa da wanda a kashe duk suna wuta amma akan wata manufa ta siyasa wanda wanda ma kake sai wannan in ya ci zaben sai ka yi sa'a a duniya ko a waya ka yi magana da shi mutane nawa ake saiwa ne yau sun ci zaɓen talaka bai sai gansu ba yau ciya matsin local government sai ka kai house of assembly member yake amma wani bai zama a gida sai dai je hotel ya rika buya kada talaka su dame shi ba zai kara neman talaka ba sai siyasa ta dawo to anan aka sa amfanin talakawa and the same talakawan da ake cuta su suke ɗaukar makamai suke kashe junansu to yanzu ga siyasa ta sako kai kowa ya fara hada tim ɗinsa na 'yan sara suka yana ba su irin ababen da yake so har ma ana tunanin wai tafiyar ba ta yiwa wai dole sai an nemi 'yan sara suka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji kuma wanda yake faɗan fa akan ƴan uwansa musulmi ma yake so ya kara kai ka kashe kafiri wanda yake ba musulmi ba kawai innocent mutum annabi yace ko kanshin aljanna ba za ka sheka ba to yaya liman qatala mu'minan yaya azabar take shi to yanzu ga siyasa ta zo yan sara su kan ana ƙara kuma dawo da su kowa yana ƙara hada tim sa yana ga yaya za in za a je kamfen da su ake zuwa wanda bai da laifi su fasa motarsa su daddaki mutum haka akan hanya haka suke yi mun san yadda ake yi jama'a ne ba sa cikin hayyacinsu in sun gama idan suka da hayyacinsu ba sa ma sanin me faru kawai me suka iya su maka ainihin tsabar ainihin fadanci don ku ba su abin da kuke so kwanakin ba wanda daga cikinsu ya ba a samin a nan wurin ya zo aka haka muna gaisa da shi na gan shi dai kaman a buge yake yan muna tsaye sai ga yan wansu biyu a baya dukkanin su layi suke ni dai na tsaya na gaisa da su amma ni na san me nake filin don dukkanin su babu wani wanda yake da siffa ta ka tsaya ka saurare shi amma saboda haƙƙi dai na alama ne na suna cin al'umma dole ka saurare su ɗaya daga cikin su to aka rama kalla a taimake mu da Allah nace me kake so muna neman kuɗin da zamu ci abinci tun sai ba mu ci ba sai kira sunan dan dan siyasa ya zabga mar zagi ya sa mu je mu masa aiki mun zo mun yi aiki bai ba mu ko kwabo ba malam ka taimake mu malam mu fa kai muke yi nace yi na ne me malam ka fito kawai kai ne annabin mu nace inna lillahi wa inna ilaihi kai kai ne annabi mu nace annabin fitowa ake wai shi ya dauka da za ce wani fito nata wai in fito annabi ka duba saboda haka suke sai a zo a same ka ce fito sanata fito memba fito gwamna fito mana kaza da yake ni almajiri ne wai na fito annabi ce subhanallah kai da fito maka annabi annabi me ah, malam mu fa kai muke gaba daya na ce annabi ya kare a ah, malam ba za ka fito kawai dan yace to malam ka fito mala'ika mana anan muka da su in ce ai ba dama mutun ya zama mala'ika to ka duba irin tunanin da suke kai a cikin al'umma suke rayuwa har ya gagara gane ce wai wai wai tunanin su annabi ma fitowa ake wato ka fito annabi in ka ci shige ne sai ka zama annabi saboda duk wani abu an mai da shi ƙuri'a to yanzu kwanaki sun sako sai wanda Allah ya kare shi dole kowa ya kara kafa kaffa da zuriyarsa kuma duk inda ka ga ana gudu kai ma sai ka gudu don akwai feluwa na masu mulki akwai feluwa wani lokaci na jami'an tsaro mutum kisa zai yi a fito da shi mutane nawa ake kamawa da laifin sun yi kisa a ƙasa da wata guda a gansu a cikin gari suna yawo sun kashe mutum yara nawa ne asara suka suka yi kisa a zaben 99 zaben 2003 zaben 2007 kuma suna nan da same ko sun daina Sara su idan sai su dawo za su dawo yi kuma za a kama su kuma za a sake ga kisa da ke gudana na rikici kala kala mu duba irin rikici da abubuwan da ya ja mutanen da kashe a jihar Filato wa isa irga adadin su rikici da ya faru na Boko har mutane a kashe wa isa irga adadin su rikicin Neja Delta mutum nawa a kashe rikicin OPC mutum nawa a kashe boko haram nawa aka kashe ka duba irin yadda daukar rai ya zama abu ne mai sauki kuma abun takaici akwai rikicin daga baki ɗaya ana ta shi da wata manufa ne ba manufa ta addini ba kuma haka sai zo ya kare akan masu addinin suna nan da yawan gaske akan masu addini kuma zai kare ba abun da ya shafe su a ciki yanzu ka duba ko jiyan nan yan sanda na jihar plateau suke ba da labari wato bomb squad nasu masu neman asiri na bomb gidan wani mutum musulmi aka je aka samu wani alhaji shu'aibu usman a gidansa aka je aka dana masa bom gidan da yake aiki aka dana bom Allah ya ce maka bom din bai tashi da shi ba yan aka gayyato jami'an tsaro suka zo gidan suka bincika suka ce da bom din ya tashi a unguwar Allah ne kadai san me zai faru bom aka je a gidan mutum ka dana bom wani yana gina gidan za a dana bom wani ya gama gina za a dana masa bom malam ka duba fa yanzu halin da muke cike nan a yanzu an fara samun bom a tsakanin talakawa bindiga an fara wuce ta yanzu bom ake nema a tsakanin al'umma al'umma suna rike bom a hannunsu ba jami'an tsaro ba me kake tsammanin zai faru mutum a ce yana da bom har za a je gidan wani a dana to yin abu ya faru kuma aka jefa bom an wa san me zai faru in ba Allah ba a gidanka za a zo a jefa bom din a wuce baka san me ake ciki ba ka duba irin rikici da ake kala kala manufofi kala kala akwai rikici na da za a fake da sunan addini akwai rikici da za a bage da bangaren kabilanci akwai na gari akwai na iyakar gari akwai na iyakar gona duka waɗannan ga sunan kala kala babu yadda ka iya kuma al'umma ake kashewa a ciki kana zaune ba abin da kai rikici zai faru a cikin gari kai fa baka san me ke faruwa ba haka kawai wanda ya tunkare ka bai kashe shi daga ya faru gashi rashin tunani daga ya faru zai ga musulmi yana neman ina zai ga arne ya kashe arne na ga musulmi ina zai samu ya kashe ba haka ake ba wanda abun bai shafe shi ba sai ya zo ya shiga tarko sai a kashe shi ba a tuna ma wake da laifi waye bai da laifi ba a tuna waye dauki makami ya nufe ka waye bai dauki makami ya nufe ka ba wanda bai nufe ka da makami ba abun da ya ba wanda yake kashe shi ba abun da ya shafe kawai ka tari wani mutum ka kama ka yanka shi ba abun da ya maka me dalili ba gan shi da bindiga daga zai kashe ka ba ka ga ya dauki wuka zai kashe ka ba rai baki kiɗe ba fa addinin da ke kare rai irin addinin musulunci musamman rayukan waɗanda ba sa neman tashin hankali musamman rayukan waɗanda ba su yi laifi ba babu addinin da ya kare rayuwar su irin musulunci a inda musulunci ya amince ka tunkari wani shine me kana zaune kawai ya hauro maka da makami a nan ko dokar ƙasa ta amince da self defense ka kare kanka wannan a dokar kasa ma yana ciki ba za ka bari wani ya kashe ka ba idan hukuma ta gagara kare ka ka shirya ka kare kanka musulunci ya halatta a dokar kasa self defense ya halatta ga kisa irin na hasada wani yana hasada da wani dan kasuwa ne zai iya sa a kashe shi wani iya hasada da wani kawai hasada dalilin cutar hasada za ta sa a kisa akan hasada ha qabile kashe habila dan uwansa yan uwa ne na juna amma ɗaya kashe ɗaya akan cutar hasada to haka fa muke rayuwa cikin al'umma a yau rayuwar da muke kenan ka duba yadda kisan kai ya zama kuma ga kwanakin siyasar sun zo sai ne Allah sai abin da Allah ya hukunta kuma ga binciken aka fara baya karewa a kasan nan muna ga an kashe dan uwa malam Ja'far Allah ya gafarta masa har a yau ba a gama binciken ba har a yau da ake magana binciken ya gagara karewa tun wajen April ba 2007 yau sama da shekara uku binciken ya gagara karewa an kama musulmai da suke yalwan shandab ɗari da yan kai har a yau ba a sake ba tun 2006 kuma an gagara zuwa a karɓo su ba ka san nawa a kashe a cikin su ba banda kuma wanda a kashe din an kama Dr. Gumi babu laifin da yayi in ma akwai ba fito an ga al'umma ba har a yanzu ba ka san me zai biyowa baya ba kaga kenan jarrabawan ba ta kare akan mutane ne kawai na gari ba hatta masu aikin addini jarrabawan ta shafe su ko sati ɗaya da rabi da ya wuce sannan muka je Abuja mitin akan yan uwa da aka kama irin Dr. Gumi ba a gaya mana me yayi ba duk manyan jami'an tsaro na kasar muka ce bari mu je mu gansu me yayi babu wani cikakken bayani kawai da ɗaya daga cikin manyan jami'an tsaro na kasar a dole da ya kama ya dauki takarda bayyana mana ga wasikar da suka yi waje kaza ga amsa da aka basu na cewa ana fatan in yayo gabanin Ramadan za a sake shi a nan din ma mun da tsammani ne to irin waɗannan ka san me zai biyo baya ba wai wannan fa wanda ya zo da sauki ne amma wanda ke sallah ma bai kubuta daga kisa ba in ma kisa ko don addini ko don wata manufa ta hasada wallahu ala amma da lalle shi ma bai kubuta daga kisa ba akwai dan uwa mai da'awa malam usaini mayo belwa a kaduna haka aka je gidansa aka dauke shi yau sama da shekara biyar babu labari har a yau babu labari haka kawai aka je da karfi aka dauke shi a gidansa yau shekara biyar babu ko labari yana rayu wallahu alam an je an kashe shi an yadda gawar wallahu alam kwanan nan akwai lecturer a biyu zariya malami ne na islamic studies kawai fita yayi daga gida ya je gona akan hanya a kama shi aka je jeji aka dura masa guba aka zo aka samu gawarsa da guba ya sha da karfi aka shiga da shi jeji malami ne na addini Qur'ani ya bayyana mana matsayin wanda ya kisan kai azaba sanda Allah ya kira azaba mataki bayan mataki ko san mataki biyar na farko Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakonsa na farko wutar jahannama na biyu zai dawwama a cikinta kuma abun dawwamarwa na uku Allah ya yi fushi da shi na hudu Allah ya tsine masa na biyar kuma bayan waɗannan Allah masa tanadin azaba mai girma wannan ga wanda ya kashe mumini kwaya ɗaya kenan sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an babban malamin qur'ani ne yace duk wanda ya kashe mumini la taubata lahu bai da tuba yace tuba ga wanda ya kisa kuskure ne amma wanda da gangan manufar kisa yake ya kashe mai imani abdullahi ibn abbas yace wallahi bai da tuba la taubata lahu bai da tuba ko ya tuba Allah ba zai karba ba annabi tsira da aminci tabbata gare shi a hadisin nasa'i kallo kawai yana zaune yake cewa duniyan nan da muke cikin ta ta gushe a ce babu ita gaba ɗaya duniya ta kare shi ya fi sauƙi a wurin Allah fiye da kashe shi ya fi sauƙi a kan me shi ya fi sauƙi a kan kashe ran mumini duniyar nan duka ta kare shi ya fi sauƙi da a kawo rekod ɗin wani a kashe mai imani ba nan kadai ba ga wani asar da aka kawo marfu da mauko a wani wurin ce ibnu umar ya faɗa wani hanya kuma an ce annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dakin ka'aba ya kalla yace me kai ki daraja me ya kai ki matsayi dakin Ka'aba amma mumini a wurin Allah ya fi dakin Ka'aba duk duniya musulmi Ka'aba yake kallo yayi sallah amma matsayin mumini a wurin Allah ya fi matsayin dakin Ka'aba wanda ya rusa dakin Ka'aba laifinsa bai kai laifin wanda ya kashe mai imani ba ka duba yadda musulunci ya kare mai imani wanda ma bai da imani bai yadda da Allahn ka ba amma in dai ya zauna lafiya kuma dan amana ne annabi ya ce wanda ya kashe ma kafurin amana ba zai sheki kashin aljanna ba gobe kiyama ga hadisi a bukhari wanda fa yake ba fa ya yarda da Allah dai ba bai fa yadda da musulunci ba bai yarda da qur'ani ba amma addinin musulunci yayi protect rayuwarsa menene mafita akan wannan mafita na farko shine in dai wai gyara ake so a fara kashe a fara a magance kisa ko a rage shi la budda a rika yin kisasi menene kisasi shine duk wanda ya kisan kai dole a kama shi a kashe shi matukar an yi proving beyond doubt cewa wani ya yi kisa so dole shi ma sai a kama shi a kashe inda kisan ganganci ne wani dan sara ka yi kisa sai a kashe shi wani matsafi ne dan sihiri ya yi kisa sai a kashe shi wani su ne yan aikan yan sihiri sun kama yaro sun kashe sun cire organs ɗin jikinsa bangarorin jiki su ma sai a kashe su wanda ya cire idon wani ana cire ido shi ma sai a cire nasa haka qur'ani ya faɗa wanda ya cire harshen wani a cire nasa wanda ya karya haƙori a karya masa duk abin da wani yayi idan za a masa to ai ba makawa shi ma dole kiyaye yana tuna fa idan ya ɗauki ran wani fa shi ma nasa yan ba a ɗauka dole a gyara amma a kasan na ya gagara mutane suna ta ɗaukar rayukan mutane kuma su ba mala'ikun mutuwa ba kuma ana nan ana barin su ka duba abin da yan sara suka suke yan kalale da makamantansu duba abubuwan da birom ke a jihar plateau ka duba yadda suke kashe mutane amma an basu ba abin da ake yi suna nan an san su wane ya kashe wane wane ya kashe wane amma babu wani abu da aka yi illar rashin hukunta mai laifi yana kai kasa ta shiga anaki anaki shine za a koma babu doka kowa yana ga ko ya kai kara ba za a kwato masa haƙƙinsa ba kawai sai ya dauki mataki shi ma dole zama jami'an tsaro sun tsaya akan aikin su alkalai dole su tsaya wanda ya kisan kai ya tabbata ya kisa gangancin an kawo gaban kawai kai hukunci a jiya da shi a aiki in ba haka ba to tsakani da Allah abin da muke tunkara a kasar nan iya da muni muna cikin al'ummar da mutanen banza azzalumai barayi yan ta'adda su ne masu daraja su za su a yanko mutane a ciro organ ɗinsu amma su ne abin girmamawa na biyu bayan wannan wajibi ne iyaye a tsaya da tarbiyya wannan iya daga cikin alamar lalacewar tarbiyya idan ka duba a cikin garin nan yan sara sukan nan ko muna so ko ba ma so kashi 99 cikin ɗarin yan sara su kan musulmai ne wane musulmi dan musulmi wane musulmi dan musulma wane musulmi wan musulmi wane musulmi kanin musulmi me kai mu ga wannan lalacewar tarbiyya iyaye sun daina ɗaukar responsibility na tarbiyya yadda Allah ya ce uba ya ɗansa bai san da suwa yake yawo ba bai san me yake yi ba bai kai shi makaranta ya karatun addini ba bai kai shi ya karatun zamani ba ya bar shi kara zube tunda an bar shi kara zube dole shi dan ya aiki da shi kuma babu fa yadda za ka bar ɗanka kara bai je shiga wuta kai ka shiga aljanna ba zai yi ba in ya je wuta dalilin feluwanka kai ma haka Allah zai kai ka wuta dole iyaye su tsaya akan tarbiyya yayi aka yi ɗanka ya zama sara suka tambayi kanka daga aihuwarsa zuwa yanzu mai kai dan tarbiyyantar da shi ina kake yawo da shi ina ka sa doka kada ya fita a gida me ka masa dan ya zama mutum a cikin al'umma shi wani wata akwai lalacewa irin taka kai ma dole iyaye su yi admitting akwai kurakuransu hukuma ta yi admitting akwai kurakuranta an bar abubuwa na batsa shaye shaye kala kala babu doka a kai yaro zai je sai giya ya sha ba abin da ya dame shi zai sai wiwi ya sha babu abin da ya dame shi a kama dan wiwi kwana ɗayan ya kai kuɗi kaga ya fito Ta dole kenan idan ita ma hukuma ta ƙara sa ido akan wannan na uku al'amura da ke kawo irin waɗannan musibu gaba ɗaya ga al'umma shine akwai sabon Allah dole dukkaninmu mu tuba zuwa ga Allah shi yasa Allah ya kira masu imani yace ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah ashe mai imani yana kuskure kuma a nemi ya tuba wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bayan nan duk abin da mutum ke nema a duniya mulki ne kuɗi ne rufin asiri ne kaza kaza yake nema irin wanda ke sa a kisa wallahi adin babu abin da ke bada su waɗannan ababen da ake nema kuma a sa albarka a ciki sai ta kawa duk wanda ya sa Allah a zuciyarsa ya bi dokar Allah alƙawarin Allah ne Allah zai bashi abin da yake so amma lalle sihiri ba zai baka mulki ba tare in sara suka ba zai bayar ba kashe mutane ba zai bayar ba abin da zai bayar shine komawa zuwa ga Allah a wurin Allah akwai mafita akan komai Allah ya ba mu ikon komawa gare shi yara da ke waɗannan ababe Allah ya gyara mana su ƴan sihirin nan Allah ya kare mu daga sharrin su su ma ya gyara su idan ko ba za su gane ba Allah ya mai da sharrin su a kansu duk wanda ke da hannu wajen kashe wani mutumin da bai da laifi innocent mutum ba kare kansa ya je ba haka kawai ya kashe wani mutum muna roƙon Allah ya gyara su a cikin al'umma in ba za su gyaru ba duk mai wata manufa Allah ya mai da manufar su kansa kansa Allah shi sa mu wanye lafiya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور anfusina.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 أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وخطبتنا في هذه الجمعة تتحدث عن القتل لقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمة الله عليه لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج قيل وما الحرج قال القتل فهان أن نعيش في الأمة التي كثر فيها القتل إما للسهر وإما للسياسة وإما للحسد وإما للعقيدة وإما لغيرها من الأمور أو من المقاصد السيئة فإنا لله وإنا إليه راجعون لقد أخبرنا الله عز وجل في المحكم التنزيل حكم من قتل مؤمنا بالله عز وجل بقوله جل ذكره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه المراتب الخمسة من العذاب لمن قتل مؤمنا في الله عز وجل متعمدا هذه المراتب الخمسة لمن قتل مؤمنا متعمدا أولا جزاؤه جهنم ثانيا خالد مخلد في النار ثالثا غضب الله عليه رابعا لعنة الله عليه خامسا أعد الله له عذابا عظيما يوم القيامة فإنا لله وإنا إليه راجعون يقول ابن عباس رضي الله عنه كل من قتل مؤمنا في الله لا توبة له عند الله ولو تاب ولو إذا تاب الإنسان لا توبة له عند الله عز وجل فهذا من قول ابن عباس رضي الله عنه فكيف بمن قتل مؤمنين فكيف بمن قتل المؤمنين فهذا لمن قتل مؤمنا واحدا لا توبة له عند الله عز وجل وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه النسائي رحمة الله عليه لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم زوال الدنيا كلها هو أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم واحد فقد روي مرفوع وموقوف نظر رسول الله إلى الكعبة أو نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله منك لقد قام الإسلام بهب دم حتى غير المسلمين وها هو رسولنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري رحمة الله عليه من قتل مؤاهدا لم يجد رائحة الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا الحمد لله الذي فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم بما قامت به من واجبة الأظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله الذي من بنعمة الإسلام وبعث رسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ورافق وبذل جهدهم إلى يوم القيامة فيا إخوة الإيمان من الواجب علينا أن نسأل أنفسنا ما هو المخرج من هذه المصائب التي نعيش فيها مصائب التي تتعلق بالقتل يقتل الناس إما للسحر وإما للسياسة وإما للحسد وإما للعقيدة وإما للأغراب السيئة فهي كثيرة وكثيرة وكثيرة التي لا تؤد ولا تحصى ما هو المخرج من هذه المصائب أولا المخرج لا بد من لا بد من القصاص لقد أمر الله عز وجل بالقصاص لمن قتل مؤمنا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 القيام بتربية ذريتنا القيام بتربية أبنائنا القيام بتربية أهلنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثالثا التوبة والتقوى لقد أمر الله عز وجل جميع المؤمنين بالتوبة والرجوع إليه بقوله جل ذكره وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون المخرج في حياة المسلم في كل شيء لا بد من التقوى هي وصية الله عز وجل إلينا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقوله جل ذكره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 اللهم أصلح أئمتنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا ودعاء من أحبنا في الله اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا ودعاء من أحبنا في الله اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا ودعاء من أحبنا في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka atubu ilaik qumu ila salatikum yarhamukumullahu jami'an insha Allah ta'ala